Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol FM sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Grace Alheri Abdi ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci. rahotanni daga ƙasar kamaru na nuni da cewa wani hatsarin mota ya ritsa da mutane sama da tamanin muna da rahoto al'ummar jihar kaduna sun yi tsokaci kan sababbin dokoki da gwamnatin ta kafa cikin shekara farko da hawanta mulki muna kuma da rahoto kan sace tsohon ministan da aka yi a jihar ogun sai kuma batun biyan hakkokin ma'aikatan gwamnati a jihar bauchi yau dai rana ce ta kofa buɗe sabili da haka bayan labarai za mu buɗe layuka domin ku masu sauraro ku bayyana ra'ayoyi kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar ta wuni. Masu are Assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salwaki, ya naɗa sabuwar gwamnati mai burin haɗe kawunan mutanen ƙasar. wadda ta hada da 'yan siyasa da 'yan adawa daga sassan kasar daban-daban shugaba ki ya bayyana suna ministoci 30 waɗanda 14 daga cikinsu mataimakinsa rick macha ne ya zaɓe su sai kuma wasu da suka fito daga wasu jami'un siyasa a yau juma'a ne aka rantsar da aka rantsar da waɗannan ministocin a babban ƙasar wato juba samar da wannan sabuwar gwamnati wata alama ce ta cewa an dumfari hanyar aiwatar da yarjejeniyar samar da zaman lafiya da shugaba da mataimakinsa suka cimowa a cikin watan agustan bara yarjejeniyar sohur ta tanadi samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda za ta shata tsare-tsaren tattalin arzikin ƙasa da harkokin soja kana ƙasar ta yi zaɓe a cikin watanni talatin hawa kuma an shirya cewa za a bada haɗin kai ga kotun da za ta hukunta waɗanda suka aikata ba daidai ba lokacin yaƙi yawancin ministocin da aka naɗa mutane ne sanannu a fagen siyasar ƙasar sai dai har yanzu akwai kwankwanto ko shin waɗannan tawagar ministoci za su yi aiki tare domin ciyar da kasa gaba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana takaicinsa game da harin da aka kai akan wata akan wani asibitin yara da ke birnin aleppo na ƙasar syria yana cewa ba laifin kowa bane illa na sojojin shugaba bashar al-assad harin na jiya ya lalata asibitin da ke samun taimakon kungiyar ba da agaji ta likitocin nan da ake kira turanci doctors without borders inda akalla yara ashirin ne da wasu likitoci aka tabbatar sun mutu sakamakon wannan harin wannan harin dai bangare ne na fadace-fadacen da aka kwashe sa'o'i 24 ana yi a aleppo tsakanin sojojin na syria da ma 'yan tawaye wanda kuma yi dalilin mutuwar mutane har 60 wannan ne ya sa keri ya kira ga rasha wadda babban kawar syria ce da ta gaggauta shawo kan shugaban kasar na syria don ya jawo rikicin birki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc sama da mutane 200 ne ciki har da shugabannin kasashe uku suka halarci taron kwanaki uku wanda aka fara yau juma'a a kusa da wani tsauni a kasar kenya inda jami'ai da masu rajin kare haƙƙin bil'adama suka taru domin tattauna makomar giwaye a afirka da ma mazauninsu suka ce ɗaukan wannan matakin ya zame wajibi domin ko ana samun ƙarin farautan waɗannan dabbobin cikin 'yan shekarun nan an bayyana wato bayanai sun tabbatar cewa giwaye da ke yankin nahiyar afirka da yawan su kai dubu ɗari ne a kashe a tsakanin shekarar goma zuwa shekarar biyu haka kuma an samu hasaran dubbai da yawa da ake kashewa a kowace shekara a nahiyar ta afirka mahalarta taron suka ce makasudin samar da taron dai shine domin a lalubo hanyar da za a bi domin dakatar da yanke ko kuma kashe giwaye kuma a tabbata an kare su a kusan dukkan inda waɗannan giwayen suke daga yanzu har shekarar 2020 ƙwararru a fannin kare muhalli da dabbobi sun ce muddin ana son haka ya cimma nasara to sai fa shugabannin afirka sun nuna da gaske suke yi ta ɗaukar matakin da ya dace a cikin jawabin wajen taron shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta ya ce akwai buƙatar shugabannin afirka su gane cewa giwaye fa suna cikin dabbobin da 'yan afirka ke alfahari da su an kame mutane da yawa a daren jiya alhamis lokacin da 'yan sanda suka yi kokarin raba faɗan da ya ɓarke tsakanin magoya bayan da kuma masu adawa da ɗan takarar na jam'iyyar republican da ke kan gaba wato donald trump a kudancin jihar california abinda ya kai sai da 'yan sandan kwantar da tanzoma bisa dawaki suka yi da'ira tsakanin ƙungiyoyin biyu a wajen ɗakin taron inda donald trump ya gabatar da jawabinsa na yakin neman zaɓe wannan hargitsin ya sa har an fasa tagar wata motar 'yan sanda kana mutane da yawa sun samu rauni kafin daga bisani a shawo kan matsalar don farko dai jawabin na trump ya buɗe ne da kalaman kaskanci akan hillary clinton yana cewa ba yadda za a yi ta samu nasarar tsayawa takarar shugabancin amurka in ba don tana amfani da damar cewa ita mace ce ba wanda ke neman kafa tarifin cewa macen farko ta zamo shugaban ƙasar amurka ya ce ba shakka tana amfani da damar cewa ita mace abin da bai dace ba ganin mai amfani da irin wannan damar ba Labaran duniya kenan kuka saurara. To da labarin mu buɗe taskar rahotannin namu a ƙasar Kamaru inda wani haɗarin mota ya ajalin sama da mutane 80. wani wanda lamarin ya faru a ganin idansa alhaji zakari ya yi wa wakilinmu garba awal karin haske dangane da lamarin daren jiya da yau mara awal zan ce misalin karfe biyu dare wato wannan babban mota mai dauke da mutane mai kai kawo ya dauke da mutane da kusa za mu ce tamanin eh, a cikin wannan motar eh, ya yi karo da ainihin gongoro da daddare wato suka yi karo mutane suka fito wato yan gari suka fito ainihin na taimaka musu a cikin dare mara awal kasan ba wuta hanyar kasar kamaru ce wani mota daga baya shi kuma karamar mota ta dauke da man fetur ne ta zo ta afka ma wato wa'annan motoci gongoro goro da shi da babban mota mai dauke da mutane tamanin a ciki suka kone kurmus hadda masu ceton su ma na fitar da su suka kone a wannan hatsari. Bugu da ƙari kuma dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru ne da 'yan ƙato da gora suna ci gaba da samun nasara na cafke 'yan mata 'yan ƙasa da shekaru ashirin 'yan ƙunan bakin wake da suke silalowa daga ƙasar tarayyar Najeriya suna shigowa cikin ƙasar jamhuriyar Kamaru ga wani ɗan birnin Marwa wanda ya nemi in saka yi sunansa domin matsalan tsaro ga ƙarin bayanin da ya mini a yayin da na kira shi ta wayan tarho. wani ƙauye ne kusa da a garin eh, sunan kaimin jakana a misalin karfe uku na dare ne wannan wannan yar kwanan bikin waken ta dawo ta zo sayan kato da gora wanda suke kan shirin kwata kwana kenan sai suka samu nasara suka damke ta tana dauke da abubuwan na fashewan har kusan guda shida ma Allah ba nasara in kato da gora sai suka samu suka kama yanzu suna hannun jami'an tsaro tukun sauran su guda uku kuma wanda aka samu nasarar tafkiyar shi ma a garin mora mayo saba haka daga najeriya suke fitowa da suka zo to wancan ne ta ba da bayani akan cewa akwai waɗanda suka wuce zuwa mora wata aka kama ta sai ta ce ai gashi akwai wasu yan uwana guda uku wanda suka wuce zuwa garin mora sai suka samu bayani sai suka zo suka bincike suka samu Maharan Boko Haram ɗin da yi yanzu haka suna fadan ƙasar Yawunde a hannun jami'an tsaro ana samo labarai na sirri daga bakin su. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Mama. To daga ƙasar kamar kuma bari mu leƙa Kadunan Najeriya inda al'umma ke tsokaci kan dokokin da gwamnatin Nasiru wato Alrufa'i ta kafa cikin shekara guda da hawanta mulki ga Isa Lawal Ikara da ci gaban rahoton. wasu daga cikin 'yan jihar kaduna da shugabannin al'umma na ci gaba da ƙorafe korafe game da wasu daga cikin dokokin da gwamna malam nasu irfa'in jihar kaduna ya kai gaban majalisa Sheikh Salisu Abdullahi mai ta ɗaya ne daga cikin jagororin makarantun allo a jihar Kaduna. Gwamnati ta bambance tsakanin waɗanda suka mai da bara sana'a wanda ba su da alaka da almajiranci ta ɗau mataki a kansu wannan babu laifi. Amma almajiri mai karatun alkur'ani a ce an hana shi neman abinci to me zai ci ya karatun? Shi ma dai shugaban ƙungiyar ɗalibai musulmi ta ƙasashiyar jihar Kaduna Ustaz Sabiu Shitu Bindawa ya ce dokokin da ake fa ba su jin ra'ayin al'umma. Babban mu a cikin wannan to buga shine dokan gabaki ɗaya bata girmama ra'ayin al'umma ba musamman musamman shugabannin addini. Sai dai fa shugaban kwamitin aikin hajji harkokin addinin musulunci a masar dokokin jihar Kaduna Muhammad Lirwan Bawo Coco ya ce tunda dai su wakilan al'umma ne babu wata doka da za su bari ta wuce ba tare da sun ji ra'ayoyin al'umma da suke wakilta ba. A matsayin mu na zaɓaɓɓu wanda jama'a ne suka zaɓe mu za mu bi local government ba local government mu samu input na jama'a abin da jama'a suke so shine za a yi amma ana ta maganganu ana ta maganganu wannan abu kila an yi shi ne akan girmama security ko ko wani zama amma yawancin ba su sani ba shi kuwa shugaban kungiyar nan da ke bin diddigin yadda ake shugabanci mula malam yusuf yakub a rigasiyu cewa yake yadda ake dokoki a jihar kaduna fa ya saba wa tsarin demokradiyya yanzu na tabbatar maka akwai dokoki da kudurori na doka wajen 25 dukkansu babu wanda majalisa ko gwamna ta tafi mutane kansu kawai akwai ake yi wannan da soja ba su bambancin su ba watakila ana hango abubuwan da su kyautata rayuwar mutane ne a demokradiyya shugabantar mutane kake in za in za a yi doka demokradiyya akwai mataki mataki da ake dauka sannan su kira abin da ke cewa jin ra'ayin mutane sannan ake zo na ayi dokan nan ayi karatun farko ayi ta biyu ayi ta wayi har a zo a zo ta doka so kake ka ce wai sauran dokokin nan da ake kawa ba a yi wannan matakan ba a yi wallahi ba ba sa yi saboda haka wannan dokokin da ake kawo jihar Kaduna ko suna da kyau to ya kamata dokan soja mutum ce ya sa doka ba gudu ba duk abin da za a yi da ko me manufar dokokin da gwamnatin malam naso yan rufa'in jihar kaduna ke kawowa a daidai wannan lokaci Mr. Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna. Abin da ake son a cimma shine maido da martabar jihar Kaduna. na biyu kuma a tabbatar cewa duk tsare-tsare na gwamnati da zamantakewa duk an seseta abubuwa. Umul a ba'isin wannan garan bawul da kuma dokoki wadda ake yi kenan. duk inda ka gan aka samu ingantacciyar ci gaba da kuma zamantakewa to za ga cewa akwai dokoki wadda ake aiki da su ba wai ana yin wani abin domin a cimma mutane mutunci ba ne ko a gallazawa mutane a'a hasali ma idan ka dubi wannan aikin da ake yi daga baya rayuwa za ta yi yalwa za a samu bin doka da oda wasu suna magana cewa ko da dokokin suna da kyau ana jiyo ra'ayin mutane tunda da ce su ake shugabanta babu wani doka ko kuma wata kudurin doka wadda uh, gwamnatin jihar kano take aikewa zuwa majalisa ba tare da ta yi majalisi ko ta jira ayoyin mutanen jihar kaduna ga misali wadda suke majalisa suna wakiltar mutane kuma ita kudurin doka wadda ake magana akwai akwai tsari a majalisa wadda ake bi na farko akwai zama da al'umma wadda ake yi akwai kuma karatun farko akwai kuma karatu na biyu da sauransu da me ra'ayin al'ummar jihar kaduna game da waɗannan dokoki sunana abdulfatai ojimo ba wai dokokin ba yana da kyau don duburin ba doka ba zama lafiya sai duk dokokin abu muna so mu ga ma jihar kaduna dokokin gaskiya yayi yawa sunana shehu muhammadu wato wannan dokoki dai doka tana da kyau in aka yi doka abi amma dokoki masu tsanani gaskiya ba wanda zai shafa ban da mu talaka kaga muna fama da karancin wuta muna fama da tsadan rayuwa ga kuma dokoki yanzu da abin da dama ke cewa a nemi rahayin mutane ji wannan abubuwan nan da muke son za mu yi mutane ya kuka gan shi ba wai bayan sai an fito da shi ba tukun sannan a ce da mutane mun fito da wannan dokar kuma dole ne a yi sunana halima gaskiya wata wani fannin ya yi daidai ta wani fannin wasu ba a yi musu daidai ba wani dole almajiran nan sai sun fito sun yi bara za su samu abincin da za su ci wani kuma kudin harajin da aka ce za a biya wani yana da kudin da zai iya biya wani bayi da shi sunana magaji e baba e, dokoki dole ne idan an yi bayani akan su baya yiwuwa a bar mutane su zauna kamar awaki ya yanzu dai dokokin da gwamnatin malam nasu yan rufa'i ta kawo waɗanda suka fi jawo cece kuce a jihar kaduna sun hada da dokokin hana bara da tallace-tallace da kuma dokar tsari yadda za a rinka gudanar da wa'azi da dokar harajin da ke ta faman jawo cece kuce isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaishe ku har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe biyar saura kwata na yamma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaki kun ji gangan soja soja babbaku na gode kai babbaku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla yau dai rana ce ta kofa buɗe ranar da muke baku dama bayyana ra'ayoyin da suka shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Kai tsaye muna tare da wani a jihar Katsina wake bisa layi. To, Assalamu alaikum. Sunana Abdusalam Muhammad Lema Sajau. To, Malam Abdulsalam. Na muryar jama'a Rishon Jihar Katsina. Barka da warhaka. To, barka ga ajiya eh, malama eh, eh, ban gaya maka sunana ni ma ban gaya maka sunana kai ta kokatawa <laughs> to me ke tafa da kai bala abdulsalam yau ni na san sunanka <laughs> <laughs> me ke tafa da kai ya ya aiki. Lafiya lau wa ke tafi da kai? Eh? Me ke tafi da kai yau? Yauwa yau ina so in yi amfani da wannan dama ne domin kira ga dan majalisar tare a birkirtar mani da bindawa. Mm. Wato Aminu Ashir Mani. Mm. Akan watan daban da ya yi mana mu al'ummar karamar hukumar mani da bindawa. To. Zan yi amfani da wannan dama domin kira gare shi da jawo da kuma sauran 'yan uwan shi 'yan majalisun tarayya. ya kamata su rinka waiwayo al'ummar su domin jin bukatun da ke tattare da su wanda akan dalilin haka ne dama ya sanya muka zaɓe su ya kamata su rinka waiwayo su san ne matsalar mu domin su ɗauki mataki akan magance mu ita. Haka kuwa Malam Abdulsalam da fata sun ji ka to bari mu tafi Nasarawa. Assalamu alaikum Hajji, an lafiya. Lafiya, lau wane ne nawa? Bashir Tela ne daga nan layi na wika cikin garin lafiyan bare bari. Yawato barka da warhaka me ke tafa da kai kuma ina waka ga shirin yau. To ni na son amfani da wannan damar ne kira ga kisan eh, shugaban kasa ya zama da gononi akan magana albashi a da biyan ma'aikata albashi a kan lokaci. Haka. A kowane wata yana ashirin da to alkawarin da sun yi mushi ina roƙon su don Allah da Annabi su kokari cika wannan alkawarin mm. saboda ma'aikata sun jima suna wahala mutum ya jima yana aiki wannan lokacin da ya kamata ce ya huta amma sai a ki zan shi albashi ga matsaloli da dama to da fatan za su yi amfani da wannan damar kuma su dauki alkawarin da sun ɗauka mushi nan cika shi bashir yawa to malam bashir mun gode to daga eh, nasara bari mu tafi jihar niger Wake bisa layi a jihar Niger? Eh, Lawal Ibrahim daga Babbar ne, bayan ɗan bara mai katifa. Yawa to Malam Lawal barka da war haka. Ya barka da Halima. Yawa an wuni lafiya yar uwa Halima ce. <laughs> Ok, to lafiya Lawal lai. Yawa to ina gudun maka ga shirin. Da Allah, gudun mata da Allah na samu magana kan gwamnatin jihar Niger. Eh. Ai kai za ka gaya mai da bakin shi, da bakinka. Kai eh, ai ai amfanin wannan dama da aka baka kenan nan babban rami mun kai mun kai tsawon yanzu kusa wata guda ba mu da wuta to Allah ya rana taimaka to da fata gwamnan jihar Niger ya ji kukan ka to bari mu nufi Fatoskum ah, Salamu alaikum. Wa alaikum salam sai a nisanci rediyo ko kuma a kashe shi baki daya. Ah, ne ne sarkin Fulani daga Fatasko. To ina da sunan Basaraken? A sarkin Fulani Boba. Eh to to barka eh, sarkin Fulani Buba to ina gudunmuwa ga shirin yau. A ni gudunmuwa na ina kiran da gwamnati Yobe. Eh. a gwamna don Allah akwai wani alkali da ana cewa alkali dan Mm. Wallahi barayi suna zuwa mana in muka kama barayi muka je shi wannan alkali ya sake to sai mu sha wahala mu sha wahala mu dauki mutane da yawa da su je su yi shaida alkalin nan sai ya zo sai ya sake yana da hujja in aka sake sai suka dawo har yanzu suna kashe mutane saboda haka wannan shine kuka mu to da fata gwamnatin jihar a yobe da kuma su can makwabtansu borno sun ji domin sa ido akan wannan lamari to bari mu tafi jihar bayelsa Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa ne nawa jihar Bayelsa? Haji na aini. Lafiya lau an wuni lafiya? Lani suna magana da Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa daga Sakwato ga Daloka Gamma. Ya wato barka da warhaka na gudun waka ga shirin yau. To ina muku dai fatan alheri. Alheri ya gaishe ka. To nan kuma ina wa shugaban kasar mai girma tuna Muhammadu Buhari Allah shi kara mishi wancan rai. Amin amin. Sannan sannan kuma ina fatan inda Allah ma shi ki kara ma zai ki shekaru ne ko da dai fitin na dai in ka shiga da wannan dai kasan mu. To sannan shi kuma Ubangiji duk wanda ga son cin kasan Najeriya Ubangiji Allah shi tabbatar da shi duk wanda bai son shin son cin shugaban Najeriya Ubangiji Allah shi kasa mana shi. To Malam Hayatu mun gode kwarai da gaske da taka gudunmuwan da kuma waɗannan kyawawan fata da addu'o'i to bari mu nufi jihar Bauchi. Wa alaikum salam wa ke bisa layi. Adamu ne daga Bauchi. To Malam Adamu barka da warhaka an wuni lafiya. A ah, lafiya kalau ya gajiya. Lafiya kalau to ina ka ga shirin yau. eh gudunmawa na na dade ina kokarin neman lambar nan yau ko Allah ya baka sa'a eh to sai kai maza maza ka ka ci moriyan wannan dama eh to na na ci moriyan wannan dama amma ina fatan dai kawai Allah ya bada sa'a kawai tukuna to amma bari mu nufi jihar Taraba ni ne mai suna David Ezekiel daga karamar hukumar karamar lamida da jihar Taraba ni kira ni wa shugaban kasar najeriya bail out da aka bar wa taraba state don a biya ma'aikata ba ma'aikacin da aka biya shi koda guda ɗaya ne ya turo a za bincika yawa to da fatan eh kana kan bayani ban katse maka hanzari ba eh shi ce muna kira ga shugaban kasa da ya turo a za bincika don gaskiya ma'aikata suna fama a taraba masu aiki da wanda suka yi retire duk suna fama to muna kira da shugaban kasa ya turo mutane su a zaɓi ta yi haka da bela da yawa wato daga taraba kuma bari mu nufi fataskum assalamu alaikum wa alaikum salam wane ne a fataskum suna na audu hakim uban badodo to mala audu barka da warhaka ina gudun waka ga shirin zan yi amfani da wannan dama ina da gwamnan jihar Yobe da Allah ya bar mana cewa matsayin na fataskum ina Muhammad Musa har iya karshen gwamnatinsa saboda kokarin da yake mana. To, to da fatan eh? hukumomi sun ji to bari mu nufi mu koma jihar Niger. Jihar Niger a rage rediyo ko kuma a kashe shi ko a nisance shi. To ba laifi. Yawa to wake bisa layi. Muhammadu Ashir ne. To Malam Muhammadu barka da warhaka an wuni lafiya? To layin Malam Muhammadu a jihar Niger ya tsinke to uh, sokoto na bisa layi sokoto kuma na ga kai ne zaka kasance na karshe a wannan yammacin a mako ma baki daya umaru umaru jagu to malam umaru barka da warhaka na gudun waka ga shirin kamar yan bamburutun da malam umaru bamburutun da an kace su sai da mai eh to mutanen kauye an ka ciya sai da mai masu noman shinkafa masu noman wasu ya za a yi da su to jama'a can eh, gidan mai za su neman man a to yan sanda sun kama sosai yaya a to wannan kuka kuma bari mu kai shi ga hukumomi tambaya ita ce idan manoma da suke amfani da janareta da kuma injinan eh, ina za su samu eh, mai to da fatan hukumomi sun ji wannan kuka naka kuma za su ɗauki mataki to mun gode lokacin da muke da shi kenan a yau sai kuma mako mai zuwa idan allah ubangiji ya nuna mana yanzu kuma sai sharhi mara amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka rahoton da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar a kan yancin dan adam a kasashe 177 a fadin duniya ciki har da iran ya zo a daidai lokacin da gwamnatocin danniya ke fuskantar turjiya da tashin hankali dangane da yancin faɗin albarkacin baki da na yin tarurruka karamin sakataren a ma'aikatar harkokin wajen amurka mai kula da demokradiyya haƙƙin dan adam da kwadago tom malinowski ne ya bayyana haka rahoto a kan iran ya nuna take 'yancin ɗan adam da suka haɗa da hana yin tarurruka da faɗin albarkacin baki da shiga yanar gizo da addini da ma 'yan jarida haka zalika akwai tarnaki wajen baiwa 'yan ƙasa damar zaben shugabannin da suke so cikin adalci da rashin bin ƙa'idojin da suka kamata da amfani da horo mai tsanani akan laifuffukan da ba su taka kara sun karya ba tsare mutane ba kan gado haddasa tarzoma ta siyasa nuna bambanci ga mata kabilanci da addini hadda ma masu maɗigo da luwaɗi da kuma mummunan yanayi a gidan yari a iran akwai batun ɗan gwagwarmaya sharuk zamani wanda ya mutu a gidan yarin rajis shakar da taɓarɓarin rashin lafiyar ɗan jarida kuma ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam nagis muhammadi wanda aka tuhuma da farfaganda akan ƙasa da haɗin baki a cutar da tsaron ƙasa da kuma gwajin budurci na tilas a kan mai zane kuma 'yar a tina fargadani wacce aka yankewa hukuncin shekaru goma sha biyu a gidan yari a kan laifin farfaganda da zagin 'yan majalisa a hira da hukumar gwamnatin amurka mai kula da yada labarai ga masu sauraron kasashen waje karamin ministan ya ce a lokacin da aka zaɓi shugaba hassan ruhani mutanen iran sun sa ran samun gagarumin canji a bisa alkawarinsa na inganta bin doka amma kai co har yanzu ba canza zani ba karamin sakatare malinowski ya yi tsokaci cewa rajajen nukiliya da aka cimma tsakanin manyan kasashen duniya shida da iran ta karfafa gwiwar kara daidaita al'amura nan gaba amma daidaiton al'amura na gaskiya zai samu ne kawai idan gwamnatin iran ta daidaita tsakaninta da al'ummar ƙasarta ta hanyar bin doka da mutunta haƙoƙin bil'adam da kuma girmama dokokin ƙasa da ƙasa wanda ke da mahimmanci a iran da kuma ko'ina a duniya sharhin murya amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka abubakar junaidu da fasarar sharhin to kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugaban ƙasar sudan ta kudu salva ya naɗa sabuwar gwamnati mai burin haɗa kan kawunan mutanen kasar wadda ta hada da 'yan siyasa 'yan adawa daga sassan kasar daban-daban shugaba ki ya bayyana suna ministoci talatin waɗanda goma sha hudu daga cikinsu mataimakin salik macha ne ya zaɓe su sai kuma su da suka fito daga wasu jami'un siyasa a yau juma'a ne dai aka rantsar da su a babban birnin ƙasar wato juba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana takaicinsa game da harin da aka kai akan wata a kan wani asibitin yara da ke birnin aleppo na ƙasar syria yana cewa ba laifin kowa ne illa na sojojin shugaba bashar al-assad harin na jiya dai ya lalata asibitin nan da yake samun taimako na kungiyar ba da agaji ta likitocin nan da ake kira turanci doctors without borders akalla yara ashirin ne da wasu likitoci aka tabbatar sun mutu sakamakon wannan harin sama da mutane 200 ne ciki har da shugabannin kasashe uku suka halarci taron kwanaki uku wanda aka fara yau juma'a kusa da wani tsauni a kasar kenya inda jami'ai da masu rajin kare haƙƙin bil'adama suka taru domin tattauna makomar giwaye a afirka da ma mazauninsu suka ce ɗaukar wannan mataki ya zame wajibi domin ko ana samun ƙarin farautan waɗannan dabbobi cikin 'yan shekarun nan bayanai sun tabbatar cewa giwaye da ke yankin nahiyar afirka da yawan su kai dubu ɗari ne aka kashe tsakanin shekarar 2010 da shekarar 2012 To a gaida ka jama'a masu saurare nan za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji abokan mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da lafiya uwar jiki na jimai-ale Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafunanmu na wato sadarwar intanet da suka hada da Facebook. yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da ya baba yakubu makeri da ya amsa wayoyinku da kuma juli gresham da ta hada shiri da ba da umarni da injiniya mu na yau kyle alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri